masu kallon mu barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a cikin shirin mu na a faɗa a cika wanda sashen hausa na bbc da tallafin gidauniyar makata ke kawo muku a wannan shiri na yau mun yi tattaki ne zuwa birnin wato bubayaro wanda aka fi sani da gombe domin tattaunawa da gwamnan jihar muhammadu inuwa haya dangane da wasu alkawura da ya ɗauka lokacin yakin neman zabensa a 2019 da kuma lokacin kama wato aiki rantsuwar da ya sha ta kama aiki gwamna barka da zuwa yawa barka mu da sannu da warhaka to baya ga gwamna mun kuma gayyaci al'ummomi daga nan jihar gombe ƙungiyoyi da sauran mutane waɗanda za su saurari gwamna jawabinsa sannan kuma su 'yan tambayoyi idan hali ya yi madalla to gwamna idan ba a manta ba a 2019 ne lokacin da sashen hausa na bbc ya gudanar da wata muhawara ta musamman kana ɗaya daga cikin 'yan takara guda hudu waɗanda suka fafata a muhawarar inda ka ɗau alkawarra daban-daban to kafin nan bari mu fara sa maka rahoto na musamman da muka yi kan jihar gombe Jihar Gombe na ɗaya daga cikin jihohin Arewa maso gabashin Najeriya da aka kirkira a ranar ɗaya ga watan Oktoban 1996. Jihar mai ƙananan hukumomi goma sha ɗaya an yanko ta ne daga wani yanki na jihar Bauchi. Gombe jiha ce da ta fice a fannin noma da kiwo da kasuwanci kuma jiha ce mai al'ummomi da dama da ke da mabambantan al'adu. Gwamnan jihar na yanzu shine Muhammad Inuwa Yahaya wanda ya kasance gwamna na hudu. Tun komawar Najeriya mulkin demokuraɗiyya a shekarar 1999 a lokacin yakin neman zabensa na shekarar 2019 gwamna Muhammad Inuwa Yahaya ya yi alƙawura da dama a wurare daban-daban. ciki har da shirin muhawarar 'yan takarar gwamna da bbc hausa ta shirya a jihar ta gombe domin bawa 'yan siyasa damar ganawa da jama'a kuma su bayyana musu manufofinsu zan tabbatar da cewa duk wani guri da babu wuta an kai masa wuta sannan ha ila yau a harkar gona wadda kusan kashi saba'in na mutanenmu da suke eh, wannan jiha ko fiye manoma ne ilimi ya samu yara matasa su samu ayyukan yi mata iyayenmu su samu ƙananan sana'o'i su samu ayyukan yi dattawanmu su samu kwanciyar hankali domin waɗannan da suke baya su ma suna cikin kwanciyar hankali wani kundi da gwamnatin ta fitar a kwanan nan ya nuna cewa gwamnatin ta inuwa yahaya ta ci karfin alkawarin da gwamnan ya ɗauka tun gabanin a zaɓe shi inda wasu jami'an gwamnati ke cewa an cika kaso 80 cikin ɗari na alkawarin da aka ɗauka ya ci gwamnati a ah, bai wuce wata hudu ko wata biyar ba muka mobilize na sama da mutum dubu uku muka je muka ga mai girma gwamna ara ya ba mu kyautar miliyan biyar a wuri matan gwamna ta raba kekuna guda sittin a nan resource center mai girma gwamna ya zuwa ba da kekuna a bypass sai kuma dan abu ɗaya zuwa biyu wanda ake biyarwa to sai dai wasu al'ummar jihar ta gombe na cewa san ba haka bane kuma akwai sauran jan aiki a gaba abin da ya zamo zahiri ne babu tarakta a jihar gombe ba a kawo ba ba a yi alkawarin da in an ɗauki alkawarin ba a cika shi ba wannan ka so ba ganin noma allah ci da mu gabanin shekarar 2019 zaɓukan da aka yi kenan gwamna inuwa yahaya ya shiga sako da lungu na jihar gombe inda ya ranga musu alkawura na jan hankulansu domin su zaɓe shi da aka zo zaɓen shekarar 2019 an zaɓe shi sannan gwamnatin da kuma shi gwamnan suna cewa sun cika alƙawarin da suka ɗauka yayin da wasu mutane kuma suke cewa a'a waɗannan alƙawarin ba a cika su ba ko da an cika wasu wasu ba a cika su ba don haka a yanzu al'ummar jihar gombe su ne za su yanke hukunci ko gwamna ino yahaya ya cika waɗannan alƙawura da ya ɗauka ko kuma bai cika ba amma dai ana cewa ga maciji ai ba a nuna da yusuf ya kasai to gwamna in muka da gare ka hausa sun ce wai ga fili ga mai doki kaga yadda wannan rahoto ya wakana ka ji abin da jama'a suka faɗa waɗanne alƙawura za mu ce ka cika to alhamdulai zan ce in har zan ba da san wannan tambaya zan waiwaya tukuna a tuna tambayoyin daidai gwargwado ko alƙawuran da aka daidai gwargwado da kuma a wani sashi ko ɓangarori. da kuma mai da mai muka yi amma in tunda na ka ɗauko wani ɓangare daga lokacin da muka yi wannan muhawara a ko bayan muhawara da zagaye-zagaye da muka yi a ƙananan hukumomi tunda mun shiga ba sako da ba mu shiga wani jihar gombe wani guri mu gani mu furta wa kanmu za mu yi ko kuma al'umma su nema bisa dai kwatankwacin abin da na sani shine alƙawura sun kai 110 bakwai wanda yake zayyana rubutattu a ko'ina a cikin jiha kuma waɗanda suka shafi abubuwa ne na rayuwa wanda nake ga su in an yi su ɗan adam kai tsaye zai amfana ko zai gane fa'idar me ma gwamnati take yi abin da ya shafi daga neman kyautata tsaro abin da ya shafi daga kiwon lafiya abin da ya shafi daga ah, yin makaranta ko ilimi kamar yadda naga ka nuna da ko ba da ruwan sha da kuma inganta aikin noma kamar yadda yanzu ka nuna da sauransu to alhamdulillah zan ɗauko fanni fanni a maki ɗari maki nawa zaka bayar na alkawarin da ka cika tabbas ba shekarar da ta wuce ba kawo rahoto na kundin me muka yi bisa alkawarin da muka ɗauka ba to kai maganar shekara ɗaya na biyu na uku yanzu zaka tafi zan baka dukkan su ba zan baka ina ga dai mun ci kashi 75 zuwa kashi 80 bisa ɗari na alkawarin da muka yi to waɗanne ne kaso 25 da ba a cika ba na waɗanne ne kaso 25 da ba a cika ba daga cikin so wanda ba a cika ba wanda ya fi damuna a yanzu kaga tattare da yadda makoma matasa yake duk da yunkurin da muka yi saboda yawa aka cewa in dambu yawa bai jin mai to duk kokarin da muka yi har yanzu muna ganin ban samu abin da nake bukata na samu tattare da su ba haka kuma ga fuskantar iyaye mata kamar yadda na ambata bisa sa su akan sana'o'i ko kuma abubuwan da zai tallafe su su rike don in ka rike mace haƙiƙa ka rike yale ga baki ɗaya da uba da 'ya'ya saboda haka mun ɗan yi shimfiɗi amma saboda tarnaƙi da duniya ta ce ciki babbai bai sa mun samu mun yi abin da muke nufi aka yi batun covid idan ba a ɗau mataki wannan ba wai ga jiha kaɗai ba ga tarayyar najeriya don samun makoma ga matasa ganin su ne kusan kashi 65 na al'ummar mu ba to hakika akwai damuwa wanda za ta zo kuma ila yau abin da ya shafi aikin noma noma ba kawai fartanya da da gona kaɗai ba abin da ya shafi har da kiwo za mu zo wannan bangare nan gaba ba da jimawa ba to kamar misali ta kamar za mu ci yaushe za a cika waɗannan alƙawarin itun Allah da muna cikin in muna cikin masu numfashi kamar yadda na faɗa muna ɗaukar matakai daidai gwargwado don mu ga mun sauke alƙawarin da muka yi komin mun su bisa abin da ya kamata daidai abin da muke da shi saboda haka yawan arzikinmu ko yawan karfinmu yawan abin da za mu yi in allah da kuma za mu yi da manufarmu shine mu tabbatar mun cika alkawarin da muka wa mutane domin alkawari kaya ne kuma za mu yi insha allah to gwamna za mu sake dawa gare ka a dubi da sha lokacin da gabatar da muhawara mm. ka yi alkawari ɗaya daga cikinsu kuma akwai batun samar da ruwan sha musamman a birnin gombe da kewaye mm. ga abin da ka ce lokacin wannan muhawara aikin da aka yi wajen tace ruwa kadai yana da lita miliyan hamsin kullum zai iya sarrafawa amma yanzu ba a yin kashi biyu bisa uku wannan ba a yin kashi ɗaya bisa uku ba sannan ha ila yau yana kuma da daman da za a iya ƙara lita dubu ashirin miliyan ashirin a kai kaga za mu iya samun miliyan saba'in kenan wadda ya wadaci gombe ya wadaci kewaye amma ba a yi wannan ba to wannan yana cikin abin da ni zan sa a gaba a tsari na dole zai kasance akwai matakai na yanzu yanzu akwai matakai na matsakaicin lokaci akwai matakai da za a ɗauka na tsawon lokaci domin jama'a na jiha gaba ɗaya kowa ya samu wadata da wannan abu da yake yana da muhimmanci a rayuwar kowa saboda ka bayan an yi wannan a gaugawa dole kuma gurare kamar kudancin gombe muna da dam kamar wannan ko kusancin shi a can ko kuma na balanga babban dam ne za mu iya yin wannan kamar regional wata na sashi guda da za mu iya ɗauko ruwan nan tun daga balanga ya biyo har ya zo kuma to madalla za mu dawo ga daga gwamna amma kafin nan sai mun ga abin da kuma al'ummar jihar gombe ke faɗi dangane da ruwan to to kusan kullun ne wannan sai mun sayi jarkar ruwa goma bisa naira ɗari biyu da hamsin kowane wayewan gari ruwan tun ana so uku aka koma pom aka koma so biyu daga baya ya tsaya a ɗaya ɗayan mai yanzu ruwan ma babu duk lokacin da muke neman ruwa sai dai ko mu saya na tanki especially kwanan nan da aka yi rashin gas wato ruwa tanki za ka gani har ya hau dubu goma sha hudu dubu goma sha biyar na san gwamnati za su iya su tallafe mu da irin wannan hali don su samu mu samu sauki ta wannan fanni so shine roko na gaskiya a cikin a wannan gwamnati inda za su yi gwamna abin dawo gare ka to alhamdulillah na lura da wannan kalamansu ko lafazansu tattare da wannan ga duk wanda yake mutumin gombe in ya tuno a lokacin da na furta wannan alkawari a gombe halin da take ciki ya kai na la'ilaha ulai saboda matsi da damuwa kuma har gobe matsalar ruwan nan tana nan ba za a ce mun cire ta ɗari bisa ɗari ba amma dai alal hakika mun zo mun tarar da kamfanin da suke gudanar da ma'aikatar ruwan nan su kadai sun bar bashi na biliyan ba miliyan ba miliyan dubu biyar da ɗari biyar 5.5 biliyan naira kuma gurin ruwan nan ma'aikatar ruwan nan kilomita 48 ne daga nan ake harbo ruwan nan kullum kwanan duniya jiddan wala ana harbo ruwan nan da ba zai kasa cubic mita wato kusan lita miliyan 37 zuwa miliyan 40 wani sa'i ma ya haura to amma gudanar da shi tun da yake an yi shi shekaru fiye da goma da suka wuce lokacin da aka yi aikin ruwan nan daga daɗin kuwa wasu unguwanni babu masu amma yanzu saboda matsi a wasu gurare an zo an sabbin mazana ya yawa wanda suka ka nuna na a tumfure suke tumfure nan ko ka tona mita 300 ba ka samu ruwa ba amma mun yi kokari kamar yadda ya faɗa an da ana samun kwana uku an dawo ana samun kwana ɗaya matsaloli tattare da sarrafa wannan aiki musamman saboda guraren da suka faffashe a guraren da aka daddatsa ba zai yi ya wuce ya je kaɗin ba kamar da na faɗa so wannan gurare ba za su samu ruwan nan ba in ba an ɗau matakai na gaggawa ko kuma wanda za su kawo canji ga wannan yanayi ba a yanzu a'a mun haɗu da gwamnatin tarayya sanda na je da ƙoƙon bara na nemin fahimta domin su shiga su kawo mana agaji yanzu allah da na ba da aiki na biliyan ba miliyan ba goma sha ɗaya da miliyan ɗari takwas ciki kilomita ɗari da sittin na fayif fayif za mu sauke a guraren da suka fi bukata za mu kuma yi rizabuwa manya-manya waɗanda za su ɗauki ruwa ɗin su kai amma dai abin da zan sani shine ma'aikata musamman na fannin ruwa domin da na zo na canza yanzu manyan janar manaja guda biyu kuma halayen su bai canza ba ba a ɗau matakai na bi don a samu kuɗin ruwa ba mun kashe ya fi kuɗi kusan biliyan bakwai a yanzu amma abin da aka samu bai kai miliyan hamsin ba to bari mu ji daga mutanenmu da muka gayyata to jama'a assalamu alaikum a sunana umar faruk dan masani daga unguwan dawaki layin a dubbo a ni dai direban keke na ne kuma ɗan jihar gombe rukona da nake da shi shine ina roko mai girma gwamna akwai al'ummar nan na hayin misa wadda duk wadda ya kwana tashi a jihar gombe ya san irin halin da suke ciki na rushewar gidaje da sauran abubuwa da ake rasawa muna roƙon mai girma gwamna kafin wannan wa'adin naka na wannan gabar a taimaka a dubi wannan mutane da idan rahama saboda halin mun gode da girma gwamna ka ji roƙonsa to hayin misau wani guri ne da yake ya shafi a kalamar hukumar ako kuma daga tsallake zuwa tsallake yana da bukatar gada gadar babbar gada ce da in an hada ta mutane za su samu sauƙin allah da muna tana cikin lissafin abin da za mu yi nan gaba don me akwai gadaje da aka yi na yin wani kwalbati ruwa ya canja hanyar ruwa yi wa mutane ta'adi kuma daga cikin irin shugabannin mu aka kawo wannan ba sai na faɗi wane ne ba sun sani amma duk ƙoƙarin da nake duk kokarin da nake shine duk abun da za a yi ya kasance an yi abun da zai dore kuma zai tabbata ga amfanar da mutane ba yanzu a 'yan kwanakin nan duk inda hanyar ruwa ya ta'adi ba da aikin a gyara na kuma gaya mutane ma'aikata ayyuka cewa wannan gada ba ita kadai ba da wannan da gada da ta haɗe tsakanin kwami da gombe ta wata hanya da muka yi nan jikin kurba ta tsallaka ta je boltongo kwalbati aka yi yanzu girman gurin ya wuce kwalbati su uku Allah za mu ba da su nan da wata uku insha Allah cikin kashin shekara to bari mu ƙara komawa ga wani can mai yau mai mask bismillah eh bismillah sunana baban gida usman mai atamfa dan malikin progress ni dan kasuwa ne tambaya ta zuwa ga mai girma gwamnan jihar gombe ita ce a kwanakin baya an ayyana jihar gombe a matsayin jihar da ta fi kowace jiha bunƙasan kasuwanci wani ƙoƙari ne mai girma gwamna yake yi don ganin jihar gombe ta ci gaba da zama a wannan matsayi nata na wacce ta fi bunƙasa harkar kasuwanci ya mun gode ga wanda tijanan ah, mai girma gwamna duk abin da ake magana nan idan ba tsaro hira ne kawai kwanan nan gwamna ya sa an yi zama na samar da tsaro a jihar gombe a cikin abubuwan da aka yi magana ta yaya za a samu tsaro cikin garin gombe da kuma jihar baki daya to an yi bayanai a ina zuwa an yi bayanai yi hakuri an yi bayanai matsalar shine akwai matakai na masarautu waɗanda ta hanyar su ne za a samu jawabi ko kuma jawabai na sirru wanda za a samar amma haka ba zai samu ba sai idan su waɗannan madahun sun samu dama an ba su aikin da za su yi an ƙaddamar da su sannan a samar da wannan bayanin da ake nema wanda muna tsammani a cikin 2020 shi gwamnatin jihar gombe ta yi doka na inganta masarautun ta ba su ayyuka a kashi na uku kusan ayyuka guda 25 amma ba har yanzu ba a ƙaddamar da majalisar jiha ta sarakuna ba ba a ƙaddamar da majalisosi guda goma sha biyar na sarakuna ba wanda da su ne gwamnati za ta rika samun bayanan sirrin da ake bukata ya taimaka wa jami'an tsaro sai kafin mu dawo ku bari mu koma ga gwamna gwamna kaji tambayoyi na farko ya maganar batun kasuwanci Ah. a jihar gombe to alhamdulillah tattare da wannan ina ga kamar wai ba gwaninta bane dan makaɗi ya rawa na ni dan kasuwa ne na kan yi wa kaina kira ne ni falke ne dan falke kuma jika falke saboda haka saboda haka saboda haka har na san matsalolin yan kasuwa daidai gwargwado kuma matakan da muka ɗauka dai shi yasa har muka samu wannan shaida ba nemowa muka yi ba eh, mun dau na farko mun inganta tsaro na biyu mun tabbatar da cewa bukatun 'yan kasuwa daidai gwargwado a tsari na gwamnati an samar musu su ko yau gobe ka zo kana kana neman takarda ko izini ba sai ka wahala ba za ka samu abin da ake bukata domin ka rijista ka ci gaba da business ɗinka na uku shine duk gingimu da suka shafi mallaka saboda tsari da muka kawo yanzu mun samu sauki yana cikin abin da aka yi la'akari da shi sannan fiye da haka babbar damuwa dama ga ɗan kasuwa ko hanyar da zai safara don a kai kayansa kasuwa mun nan ma mun yi ƙoƙari mun inganta a cikin kasuwa babban layi da kuma gefe sanda muka yi musu hanyoyi duk da matsi don a samu a shiga a fita sannan ko waɗanda suka fi sarrafa kasuwancinsu ta fuskar amfanin gona muna kokari mu ga cewa su ma sun samu inganci bisa ayyukansu da saboda ka mun taba ko ina batutuwan nan gaba kaɗan kai maganar ɗaya daga cikin matakan da kuka ɗauka na inganta kasuwanci akwai tsaro mm. sai ga wani dattijo yana cewar a cikin matakan tsaro da ya kamata a ɗauka a wasu tarurruka da kuka yi mm. shine na yin amfani da sarakunan gargajiya eh. sai ga shi ba ƙaddamar ba me kuke da wannan yau. to ai an yi gwamnatoci na siyasa guda uku kafin nawa su ai ba su mai wannan dokokin da yake faɗa an yi din ba ya mu muka yi su saboda haka ba hakimi da yake jihar gombe da ba mu kara albashi ninkin abin da yake samu ba fema muka kuma sa alaus domin su samu su sa sakatarorin ko masu bincike akan su kawo musu report ministry ma'aikatar ƙananan hukumomi da masarautu tana aiki hakimai suna aiki dagatai suna aiki a ce min ne ba kaddamar da majalisar sarakuna da ba sarakunan ne da kaddamarwa daban yin aiki daban ni na tabbatar da cewa ana aiki kamar yadda kamar kila shi akwai abin da ya lusa ne a haka sarauta shi eh? Eh? za a kaddamar kenan insha Allah yaushe insha nan kusa to gwamna wani batu da al'ummar jihar gombe suke tunkaho da shi bai wuce noma da kiwo ba kuma kai kanka ka tabbatar da wannan mahimmanci lokacin da muka yi muhawara da kai a 2019 kamar yadda za mu gani yanzu ba taraktoci ba kayan aiki sannan babu malaman gona wannan yana cikin abin da zan sa a gaba in Allah ba ni dama masu kiwo makiyaya suna da kalubale babu burtali babu gurin ainihin da ake kira dandun kiwo babu kuma inda za su ma samu su kai dabbobin a samu kiwon lafiya ga dabbobin su domin su samu inganci su haɓaka a samu ƙarin arziki to wannan yana ciki sannan na uku harkar noma ya kamata ya kasance bayan noma haka na ci da gida an samu abubuwan da za a yi wadda za a noma su wadda za su iya sa mutane su samu kuɗin shiga domin su inganta rayuwarsu. To gwamna jama'ar ka za su zama alƙalanka. Bari mu saurari abin da 'yan jihar Gombe suke faɗi dangane da alƙawuran da ka ɗauka kan noma. Sunana Yahuza Nasiru Arawa. An rage noma bana sosai saboda matsalolin taki da muke fuskanta. Domin yanda takin ya yi tsada darajar amfanin kuma ya karye da yawa masu noma don riba sun haƙura sai dai yawancin kalilan wanda suke nema don su kai wa cikinsu. sunana hassan umar ardu ma'aikaci a makarantar koyar da harkar noma na federal college of horticulture daɗin kowa kuma manomi mai girma gwamna ya bada tallafi na taki amma a gaskiyan lamari shine ba za ka iya cewa ga nan yau ga manomi da ya samu wanda kake tare da shi a cikin inda kake zaune ba ko makwabcin gonanka ko makwabcinka a gida to muna roƙo ga mai girma gwamna ya duba wannan abun sannan ya duba a samu a tabbata wannan tallafi da ya bayar na taki ya isa zuwa ga wurin su asali wannan manoman ba wai ya faɗa hannun wasu daga cikin 'yan siyasa ba wanda su in ya shiga hannunsu ma ba lallai ne suna noman ba. ta taso abokan mai ƙaho. Ni manomi ne. a Aƙalla ga yanzu ina da manomi sama da dubu goma sha biyu ƙarƙashi na a jihar Gombe gaba ɗaya ni shugaba ne na manoma. Manoman mu suna da ƙarancin kayan aiki har ga Allah. Kuma suna da ƙarancin wayewa ga noma. Saboda babu kayan aiki na noma. babu kayan aiki na shuka inda suka shiga kaga mota ke musu shuka to gwamna ka ji wannan me zaka ce na kamar yadda na ambata shi dambu in yawa bai ji jimai amma su shaidu ne ba shekarar da ba mu yi yunkuri na tabbatar da takin nan ya isa ga yanzu ma kwanan nan duk da cewa akwai karanci amma mun yi kokarin da ya isa gidan taki na gombe shekara tara yake a kulle amma na zo na yi yunkuri na yi kokarin da na dawo da shi aka farfado da shi ake aiki yanzu wannan duk wanda ake raba yanzu na kayan sa aka kawo ake yi a na bisa fahimta da kamfanin ka aminta za su ake yi jami'an tsaro da kyar suka ba mu izini a yi saboda haka matsalolin da suka kewaye sauran jihohin mu nan mu masu zo sun shafe mu dama ba yadda za a yi mun ɗau matakai a kai shi gunduma a kai shi ma ga mazaɓa amma duk da haka ha'inci na handama da babakere kuma yana shiga ciki saboda ka zai iya yiwa gwamnati ta yi manufa ta sauke amma an samu ha'inci daga cikin mutane wannan kuma eh, to wannan kuma saboda haka sai mun haɗu da kowa da kowa ne ai mun san tsagero a ciki a ah, muna ɗaukar matakai wannan toshe wannan kafa muna muna ɗaukar matakai daidai gwargwado har iya inda bai fi ƙarfin mu ba iya inda ya fi ƙarfin mu kuma mu bar Allah domin jaruwan najeriya fa sai mu ne da kanmu za mu haɗu mu gyara kowa sai ya kawo gudunmawansa ba maganar gwamna ba ne maganar mu ne al'umma ga baki ɗaya shine wannan to ka yi maganar burtali a lokacin alkawuranka dangane da hanyoyi na makiyaya wanda wani abu ne da ke kawo rikici tsakanin manoma da makiyaya mm, mm. bari mu ji abin da wani shugaban mai Allah ke faɗi kafin mu dawo gare ka domin mai da martani to suna na ya haya ni ne chairman na meti Allah Cattle Breeders Association of Nigeria wato shugaban kungiyar makiyaya na jihar Gombe yanzu kan burtulolin mu na cikin Gombe bari fara da cikin Gombe akwai State University yana kan burtuli ne akwai NNPC depot yana kan burtuli ne akwai irin wannan da kamannin su duka suna kan burtuli ne ai kaga wannan duka abubuwa ne na ci gaban ƙasa ba za ka ce ka ta da su ba kamar soja akwai eh, filin da aka ba sojoji su yi abin ga da air force duka wannan duka suna kan burtuli to kaga ba za ka ce su tashi ba amma mu fulani abin da muke bukata shine in an sa wani abu a wuri to a kewaye shi a bar mana burtuli ya kewaya ya wuce kuma su manoman kansu su ma suna da wani zari a kai sukan yi noma har bakin kwalta alhali kuma akwai wurin da ya dama aka bari don shanu su bi to amma za ka sami wani manomi yana noma har bakin kwanta kaga ya wuce minzali ya wuce abin da ya kamata idan da batun da wuraren kiwo wato wannan yana cikin sakaci da aka yi na shekaru da dama saboda karuwa da muke yi da kuma rashin bin ka'ida da doka da oda najeriya ga baki ɗayanta ta fada a cikin matsala ga jihar gombe wanda nan ne damuwa ta gandun kiwo na farko an kafa shi 1928 duk nan ba wanda yake duniya a wani lokacin amma bature don bisa son a zanna lafiya ya yi wannan tsari ya yi wannan hikima akwai labi akwai burtali akwai gandun daji duk waɗannan yanzu ba wanda yake a cikin yadda yake yadda ya kamata mafi kusa a gare mu yanzu wawa wazan da ake gani shine aka yi daga baya shi kansa an fara shigar masa saboda haka wannan abu ne da yake bukatar dukkan mu sai mun haɗu an haɗa ƙarfi da ƙarfi ina yin iya ƙoƙari na a gombe amma dai na sani a kwanan nan ma mun samu sa'in sa tsakaninmu da waɗansu kan wani goda ake faɗi jejin tukulma da da findiga wanda shi na gandun daji ne kuma makiyaya ne amma wasu suna so su karfi da haji amma da shi duk da alkawarin da aka yi ina aka kwana dangane da alkawarin gina ai wannan na ce maka matsala ce ta ƙasa baki da yau shekara kusan hudu kenan ko biyar ana ta takaddama an kasa daidaito a yi a guna ni ino a Haya ba dalilin da a ce matsalar gwamnan nan sai wani ne daban amma an tattare abubuwa yana daga uja ina Gombe wata solarin ta zo za ta gwada mini aikin kiwo a Gombe ba gaskiya ba ne to saboda haka matakin nan sai mun tsaya ne da gaske su ma makiyayan da laifinsu masu noma da laifinsu ma'aikata da laifinsu kowa ya gaya juna gaskiya sai a aikin gaskiya sai a zanna lafiya kalau to za mu sake da gare ka masu kallon da sauraron mu barkanmu da haka kamar yadda kuka sani cewa muna kawo muku wannan shiri na a faɗa a cika ne daga nan garin bubayaro wato gombe inda muke tattauna da gwamnan jihar muhammadu inuwa yahaya sunana Usman Minjibir wanda ke gabatar da shirin. Gwamna mun dawo gare ka. Matasa sun kasance ƙashin ko kuma doron gaban kowace al'umma kuma kai kanka ka tabbatar da haka. Misali matasa kafin mu zo kai mana bayani irin abubuwan da kai na inganta rayuwarsu za mu so mu jirga bakinsu yadda suka amfana daga wannan gwamnati taka. sunana abubakar malami matashi a nan fadan jihar gombe lokacin da gwamna ya sha rantsuwar kama aiki a shekarar a ranar 29 a watan mayu shekarar 2019 a yakin neman zaɓen sai dai ya gabatar kafin ya ci zaɓe ya yi alkawarin cewa zai tallafi matasa zai sama musu aikin yi cikin bangaren matasa da ya musu alkawarin zai inganta sana'o'insu musamman aikin su hada matasa wadda gwamnatin pdp ta dauka a baya abin da ya shafi harkar mashal amma bayan ya sha rantsuwan kama aiki ya zo ya rusa su kuma har yanzu da ake magana bai maye makofin su ba wadda ya kori matasa dubbanni amma har yanzu ba aka samu gurbin su an maye a wurin aiki ba abu na biyu abin da ya shafi samu matasa aikin yi na irin abin da ya shafi koya musu sana'o'i har yanzu dai ba a ga waɗansu tsare-tsare da gwamnati ta fitar ba gwamnatin jihar Gombe zuwa yanzu ganin yanayin yadda al'amura har yanzu ke tafiya ba yadda ya kamata ba idan muka dubi bangaren ilimi tun zuwan mai girma gwamna ya alkawari zai inganta harkar ilimi musamman da tallafa musu a abin da ya shafi harkar scholarship tallafin karatu amma dan zuwa yanzu sau ɗaya ba da tallafin karatu wa matasa har zuwa yanzu ba a ji wani tallafi da ya bayar ba ko ba a ga wani tsari da ya fitar da shi ba don taimakon ɗaliban da suke jihar Gombe hasali ma iyayen yara suna yawan koka da cewa a karkashin wannan gwamnati ne ma da aka zo hatta makaranti aka kara musu kudaden makaranti musamman kamar jami'a mallakin jihar Gombe matasa da dama ba a ɗauke su aikin yi ba sai yanzu wannan gwamnati ta ce za ta dauki mutane dubu ɗaya aiki Abin tambaya a nan shine shin mutum nawa ne a jihar Gombe ma'aikata nawa ne suka yi ritaya tsawon shekaru ukun hawan wannan gwamnati sannan mutane nawa ne suka rasu wanda suka rasu kuma suna ma'aikatan ilimi suka rasu idan aka gane adadin da suka mutu da adadin da suka ajiye aiki da adadin wayanda suka samu canjin aiki suka tafi to nan ne za a gane dubu ɗaya da gwamnatin jam'iyyar APC za ta ɗauka shin mai gurbi za ta ko kuma tallafawa matasa ne sannan idan aka dangaro abin da ya shafi irin harka na lafiya harka ne wadda matasan mu sun samu sun yi karatu da kyar amma abun mamaki a ƙarshen wannan gwamnati ne a ga matasa sun fito sun yi karatu a bangaren likitanci amma sun zo a babban asibitin ƙwararru na jihar Gombe sun zo suna zanga-zanga wadda ba a ga irin shi ba to gwamna me za ka ce ɗazu na ambata maka cewa yana ɗaya daga cikin abun da ga bisa zato na za mu yi abun da ya fice abun da muka yi saboda haka amma a duk da haka wannan gwamnatin dai da ake gaba ta yin ba ita ce ta kawo tsari in ka ce da akwai marshal yanzu mun kawo abin da muka ce gostek abin da ya haɗa security da traffic da kuma environment abu a haɗe uku muka ba su horo na musamman mun ɗauki zango na farko muka ɗauka kuma yanzu insha Allah za mu yi na biyu uku hudu kafin shi mutum dubu biyu ne wannan sannan kafin shi mun ɗau mutum ɗari biyar da hamsin a wani abin da ake kira fi wanda yara da suke fuskantar hatsari sosai su muka fi zakulowa domin a koya musu sana'o'i wanda kowane karamar hukuma mun yi ɗauki mutum hamsin hamsin kai jimla mutum ɗari biyar da hamsin sannan muka ce akwai 'yan na tsakanin kananan hukumomi da kuma gwamnatin jiha muka ce development facilitators kenan su za su iya zakulo dabaru kuma su kawo hikima mu hada da gwamnatance mu gaya za mu kai ci gaba ga al'umma a ƙasa kowace gunduma ba wai kowane local gama ba kowace gunduma mutum ashirin ashirin ashirin muka ɗauka a cikin mun mata biyar sauran samari mutum goma sha biyar in kai lissafi a wannan kaɗe mun ɗauke mutum dubu goma sha ɗaya da ɗari takwas da wani abu saboda haka abu ne da kullum sai ana ana ɗaukar mataki ana ƙarawa ana ɗaukar mataki ana ƙarawa saboda haka maganar scholarship da ya faɗa eh hakika haka ne mun biya scholarship sau ɗaya amma yanzu a yanzu halin da ake ciki jami'oi ma suna buɗe ne yau wata kusan shida suna kuma kuma kafin wannan a duba shimfiɗar da take ƙasa menene aka taka wani hanzari ake da shi a yi an kulle ƙasa ma an kulle ta ballanta na makaranta to za ka ba da kuɗi a inda ba za a je ba ne to kamar ina muna lissafi suke yin makarantu waɗanda ba jami'o'i ba na wanne ne waɗanne ne kenan kamar polytechnics kamar Ah, kwalejojin ilimi ah, kamar private universities ah, what private university dama ba sa cikin lissafin waɗanda muke ba ma so kwalejoji fa da na kimiyya da kwalejoji muna yi musu daidai irin nasu musamman wanda suka shafi harkar eh, ungozoma da kiwon lafiya da kuma masu aikin gona amma dai duk kowanne in kai lissafi matsaloli ne da suka wannan ya shafi wannan wannan ya shafi wancan shi na aka ce ganin kokawa yana daga waje ne bai san menene faraga ƙasa take ciki ba saboda haka mun san muna kokari a kai to gwamna kafin zuwanka a 2019 akwai waɗanda ma'aikata ne matasa a mm. ƙananan hukumomi aka musu wato sauyin wurin aiki zuwa jihohi aka ɗaga likafarsu mm. kamar bayan ka zo sai ka dakatar da wannan akwai waɗanda ma aka ɗebe su aikin kuma bayan shigowar ku sai abubuwa suka tsaya me za ka ce abin da ya shafi wannan wanda aka yi ne eh, cushe aka yi don za a tafi a gade an biya bukatar wasu na siyasa wanda ake ma kuka a kayansu wanda suka fito kamar mutum ya zo ya yi digiri ne ma'aikacin karamar hukuma kuma ba sha'awarsa ba ne ma ya koyarwa amma aka so a mai da shi koyarwa saboda haka mutum 288 mun ɗauke su mun dawo da su wannan gwamnatin dai da ake cewa ba ta yin ba ita kaɗai ne a take tashi guda muka ɗauki ƙudurar niyya ko mun gama komai mutum dubu a matsayin malamai dubu ba ɗari ba kuma mun ɗauki saboda malamin makarantar secondary school ne to saboda haka muna yin iya abin da daidai halin da muka samu kanmu muke ciki mai girma gwamna wani babban batu da ke damun mutane musamman waɗanda suka manyanta mm. waɗanda suka bar aiki shine batun fansho da gratuity kuma wannan al'amari a wasu wuraren ma har yakan janyo a rasa rayuka akan sami yanayin da mutum ya yi ritaya shekara goma ana ba shi dubu biyar yanzu dubu biyar ta zama kimanin dubu ɗari da hamsin a wannan karo kuma har yanzu gwamnati suna ba shi wannan kuɗi bari mu ji wani wasu 'yan fansho da masu gratuity abinda da suke faɗa 'yan jihar gombe Na suna na alhaji magaji alhaji magaji bai tufa pension da muke samu bai taka kara ya karya ba abin da muke karɗa dubu takwas da ɗari biyar in ka karɓi pension ba za ka shiga kasuwa ba sai ka bi gefe don dalilin da sa wani yana karɓa mai yawa wani yana karɓa mai kaɗan. ni ne ali garga irin mu gaci mun tsofi ritaya na wajen shekara biyar ne yanzu watan sha biyu mai zuwa nan ina da shekara biyar iyakaci abinda nake samu pension ne kawai tukuna gratuitin har yanzu ciro ina muke roƙon gwamnati ta ɗan taimaka mana a biya mu kuɗin gratuitin mu ma dai mu samu abincin da za mu iya ci. da abubuwa sun yi tsada yanayin sa na yanzu yara da yawa yanzu sun daina zuwa makarantar nan sunana muhammad hassan chairman na gombe state nup muna da waɗanda suka yi shekara fiye da goma wadda ba a biya gratuity ba mo especially na local government yau shekara goma da wani abu saboda haka muna roƙon gwamnati ta biya wannan gratuity tunda haƙƙi ne na mutum ra'id ne ba wai privilege ba balantana a ce privilege um, sunana gambo garba findiga tsohon babban mai binciken kuɗi na ƙananan hukumomi na jihar gombe zamanin dan jima goje an yi attempting a gada pension sai a ƙara ma permanent sakatarori masu ritaya ba a taɓa ƙananan ma'aikata ba masu ritaya ba sai lokacin tolba annan kuma an ƙara pension ɗin wa ƙananan ma'aikata amma su ɗin ma yanzu minimum pension din ma'aikata mai ritaya na gombe ah, gombe state kama daga local government zuwa state naira bai fi dubu tara ba dama kamata yi kowane bayan shekara biyar a ƙara pension ga masu karan pension doka abin da ya nuna kenan amma wannan ba a yi ko kuma idan an ƙara albashi wa ma'aikata a ƙara ma pension da masu ma kudin pension so wannan appealing wa state government ya kamata duba wannan da irin rahama bayanai masu ratsa zuciya kasancewa dukkanin mu wataran zamu ajiye aikin mu zama kamar su me gwamna yake yi to matsala ta fansho hakika musamman gratuity babbar damuwa ce a wannan jiha tun daga 2014 aka daina biyan gratuity na zo na samu shekara biyar an shiga na shida ba a biya gratuity na na state ma ballantana na local government local government ɗina abu yana ta taruwa su kansu biyan albashi ma sai an ci rancen naira miliyan dubu da ɗari uku na kowane a kowane wata kafin su biya albashi a sakamakon haka an dagula al'amarin da kowace karamar hukuma ba ta san nawa take da shi ga abin da ba ta da shi to me gwamna yi nan tunani ma na a biya albashi ake yi muka yi gyara a kai yanzu kowa ya san me yake da shi kowa ya san me zai iya yi hasali su yan kwadago da kansu su ne ma da aka zo biyan dubu talatin ƙarin albashin nan mu muka ƙara muke biya tun da muka fara ba ta bashi ba jihar gombe a state har ga local gamas ba a taɓa wuce 25 ga wata sau ɗaya muka kai 29 ko 30 ga wata saboda muna kokon kawo wannan 30 din mu samu mu iya biya saboda haka jare-jare na barnar da aka yi da wadda yawanci ma ma'aikatan nan wallahi da su aka yi akwai na boji akwai na ƙarya eh saboda haka ɗakin da ka gina dole ka shiga amma dai gwamnati tana ƙoƙari tana ƙoƙari ta warware wannan al'amari kuma kuma dakata gyara wani al'amari yanzu tunda na zo na biya na shekara biyu a yanzu haka wancan sati na ce mu tanadi biyan shekara uku in allah da shekara hudu da zan yi na wannan zango a matsayin gwamna gratuitin wannan shekaru zan biya amma wancan da yake baya ta ina zan biya shi ai ya fice karfi na biliyan goma sha tara a kan jiha kaɗai ballantana da ƙananan hukumomi ka haɗa shi kusan biliyan ashirin da biyar ne yanzu ake bin jihar gombe harkar na gratuity saboda haka sai mun yi dabaru mun kawo tsari ko mun ɗauki mun nemi mafita tare da su wanda bai samu ba ya hakuri ni inda an yanki lokacin da nake nan da bani da matsala bari mu ji wasu daga cikin watakila yan fanshan ne ma sai mu ji daga bakin su hajiya to bismillah sunana hadiza daga kungiyar masu bukata ta musamman tambayar shine kamar yadda matan ta ce an ba wa mata an tallafa mata da kansilo da sauran makararraban gwamnati amma mu a namu mata na matu bukata na musamman mu samu komai a tallafa mana da wani abu a bangaren wannan ba na biyu ne eh, mun gode ga wani matashi nan a bayanki sunana zaharaddin baffa ɗalibi kuma matashi daga nan jihar gombe ina so mai girma gwamna ya bayyana mana yunkuri yake yi wajen ganin cewa jami'a mallakar jihar gombe ta dawo ci gaba da karatu kasancewa ɗalibai wajen wata shida wajen zuwa bakwai suna gida babu karatu to ni yunkuri gwamnan jihar gombe ke a wannan iska din sunana abdul aziz sani labaran kuma ni matashi ne dan gwagwarmaya a madadin matasa tambayar ita ce kai tsaye zuwanka akwai marshal wanda daga baya ka canja su da gostic that's gombe state Trans and eh, traffic and water view security kiran ko in ce roƙon a nan shine muna fata mai girma gwamna ma'aikata da kai na ministry of internal security and ethical orientation za a yi attachin wa'annan matasa kar a zo bayan gwamnati wani ma ya zo ya cire su a koma back to square one muna roƙo a yi da commenting ɗinsu su zama ma'aikata saboda kare hatsura da makamancinsu a jihar gombe mun gode za mu sake daga gare ku bari mu je mu ji martanin gwamna eh, wato ma'ana kamar yadda yake bukata za mu yi ya ƙoƙarin mu muga cewa mun ɗauke su matakin da su ma za su zama aikin dindindin ko don a tunaninmu shine ne an tashi kamar nemo wadda za su shiga 'yan sanda ko kastam ko soja ko wani aiki na tsaro daga jikinsu za mu iya samu su da sauƙi su shiga sun cike gurbin da muke bukata ya zama to kamar wuri ne na koyo da kuma cigewa wancan guri so za mu yi wannan insha Allah yaushe ai gudanar da gwamnati kai kanka ka sani ba abu ne da yanzu in ce maka yanzu ko gobe ba ɗan ka karyata ni amma ni dai na san tun da na kawo gostek ta je doka majalisa ta aminta aka ran taɓa hannu to insha Allah zan ɗauki matakin tabbatar da haka ɗin yayu to ina ga wancan matashi da ke cewa yaushe za a buɗe jami'ar jihar Gombe magana jami'a matsala ce na ƙasa baki ɗaya kuma jami'ar Gombe nan ba ta cikin jami'o'i mallakar gwamnatin tarayya asali kungiyar malamai na jami'o'i su ne suka zo suka ja abun nan duk da a yadda ake ba a taɓa yin wata guda muka fasa biyan su ba yau wata shida a zaman ƙarshe ni ne na sa majalisar jami'a ɗin ta kira malaman nan su daidaitu a koma yanzu 'yan shekarar farko an ce su koma ina tsaman sun koma saboda haka in ba za su koma ba mu ma za mu yi no work no pay za mu saka wannan tabbas sai tambayar hajiya wadda ta magana an tallafawa mata suna neman ƙari musamman masu bukata ta musamman eh, to mata wadda suke da bukatu na musamman ba gwamnan da ya taba zama a nan gidan gwamnati ya saurari masu bukatu na musamman ga suna ran da suke wata rana su musamman suka zo na saurare su na ji kukansu kuma nake ɗaukar matakan gudanar da wanke mun share musu hawaye bisa kokokinsu saboda haka wato abin da ya kamata a gane shine fa ba kaya ne a jikin mutum daga ka zare cuta ta warke ba matsala ce jinanniya na shekaru saboda aka fitar da ita zai iya ɗaukar shekaru na ɗau mai ba da shawara na musamman daga cikin irinsu na saka shi a gwamnati saboda ya dinga kawo mana irin kuka irin nasu saboda haka kamar yadda nasu yake kusan kuka a ko ina ne amma dai za mu fifita nasu musamman matan cikinsu saboda gaskiya suna da bukatu na musamman din fiye da kowa wannan na to gwamna muna da wasu masu bukatar ta musamman da su ma suka faɗi ra'ayoyinsu dangane da abin da suke ciki karkashin gwamnatinka bari mu ga me suke faɗi a sunana umar ali goro ni ne ciyaman na kaso na jihar gombe da ci gwamnati bai wuce wata hudu ko wata biyar ba muka mobilize na sama da mutum dubu uku muka je muka ga mai girma gwamna muka roki mai girma gwamna a wurin muka ce muna nema a fasin mana bil doka yadda shugaban kasa ya sani dokoki na nakasassu a najeriya mu ma wannan dokan a fasin bil din a jihar gombe to mai girma gwamna ya mana alkawari mu je mu yi abin da ya dace muka je muka nemo lauyoyi wanda suka san tsarin dokoki suka zo suka mana doka kuma muka kawo mai girma gwamna ya tura kwamishinan shari'a ya tura kwamishinan muna mu kuma muka mu da na muka je wurin state house assembly sadiq wanda ya sauka mun kai mishi mun na kaso jihar Gombe mun nema a fasin wannan doka wannan bill in an fasin bill an ma'aikata na na kaso to wannan ne za su assessin wurin su samu abin da suke so yin doka ba cikin hurumin gwamnati take ba kamar yadda ya faɗa na tura ga kwamishinan shari'a an ɗau matake an kai bil da ya kamata don majalisar dokoki ta ba abu ɗaya ba ne abin da ya shafi girl eh, eh, child akwai doka ta tanadi musamman saboda 'yan mata waɗanda zai kare mutuncinsu da muradunsu akwai child rights act wadda shi ma an yi shi a gwamnatin tarayya muna duba yadda zai yi kar ya saba da namu al'adu ko kuma tsari a nan jiha kafin a gyara a kai duk waɗannan in majalisar dokoki suka turo su sun aminta da su tabbas zan sa hannu zan ga iya ƙoƙarin da zan aiwatar da su saboda mu dace da bukatun kowa da kowa a cikin al'umma Tun to muna da karin masu bukata ta musamman a nan ga wata can mai bakin gilas sunana tabita dauda daga akwa local government ya mai girma gwamna wani shiri kake da shi wa mata masu bukata na musamman especially mu mata wani shiri kake da shi gare mu a cikinmu akwai waɗanda suka gama makaranta ba su da aikin yi a cikinmu akwai waɗanda suke so su je makaranta ba su zamu daman tafiya makaranta ba sir a cikinmu akwai waɗanda suke neman sana'a ba mu da hanyar da za mu yi wani shiri kake da shi na musamman mana tambaya na na farko to mun gode ga wata nan kusa da ke ita ma mai bukata ta musamman sunana salamatu ali daga billiri local government to ni tambaya ta ga mai girma gwamna kamar yadda aka ba da eh, political appointment na jijji labaru a rediyo da jaridu amma ban ji wata mace mai bukata ta musamman wanda mai girma gwamna ya ɗauke ta ya ba ta wannan position in ba don haka ina so in ji bayani to mun gode bari mu dawo nan bangaren ga wanda tije can akai masa mai ke su. a suna na ani daga kungiyar Gwadago ta jihar gombe an yi magana dama tambayar mu guda biyu ne to mai ma gwamna ya magana kan daya me ake ciki akan karin albashi a ƙananan hukumomi assalamu alaikum hajjiya mai bukata ta musamman wadda ta magana kan sana'a ga mata irinsu me ake yi gwamna ai wannan kusan shine na shimfiɗa a kai na cewa ban cimma na ko manufofi na tattare da bukatu na mata ba su ba na basu bukata na musamman kuma ita ma bukata ce akan bukata saboda haka za mu zurfafa tunani da da kuma ƙara ƙarfafa kanmu bisa ta dabarun da za a yi a yi jefi jefi akan ga almajirai mata haka ba su da sana'a muna yi daidai gwargwado amma abu ne da kowa fa sai so yake sai an yi mai kuma dai zai wahala tun da misali in dai bukatun kowa sai an ci masa ne kaga ba zai yi ba amma dai a kungiyance a jam'iyyance ai na faɗa maka su sun faɗa kuma da kansu saboda haka za mu iya ƙoƙarin mu mu ga iya inda za mu iya yi daidai faragar inda shimfiɗar da muka samu mu yi amma daidai sai Allah kuma iya kowa sai Allah ga mata mun yi kwamishinoni mata kamar yadda ta faɗi mun yi kansiloli mun yi ciyaman mace kuma mun ɗauki masu bada shawara na musamman a cikin mata duk abin da ake mata suna da kasansu akwai da ta ce ana ta appointment da raba mukamai da ɗauka aiki ita ba ta ji sai a sama take ji ita ba ta cikin wannan kasan ne ko yaya yi to ai shine ai kusan bayanin da ne kawai kake tambaya a akai wata ranar ta saurara Allah kawo ta za ta samu amma dai muna ƙoƙari daidai gwargwado kuma ai shi in ana aiki ma ai akwai mai bukatun da ake kawa kafin a ce an ɗauki mutum a aiki amma tallafi don a samu sana'a ni a guna shi ne ya fi hanzari kuma shi ɗin ma an samu a yi da ya kamata to ina batun ƙarin albashi na batun ƙarin albashi ƙarin albashi na ƙananan hukumomi ai na faɗa da mu da 'yan ƙungiyar kwadago da ma'aikata kwadago na local government da labor congress na state da su kwamiti muka yi ina tsamman shi mai tambaya ma yana cikin kwamiti din kuma kuma da aka yi kwamiti din nan muka zo duk jihar Gombe gabaki ɗaya local gama ɗaya ne za ta iya ɗaukan ƙarin albashin nan to rage ma'aikata za ku kenan ba bankin da zaka je ka ciyo bashi dan zaka biya albashi a yanzu bisa ka'idar gwamnati ko lokacin da ake maganar dubu talatin na ce dubu ɗari kuma wallahi bai isa ma'aikaci ɗan Najeriya ba to a wancan lokacin ma ballantana kuma yanzu na sha faɗa daga karamar hukuma din ƙananan hukumomi zuwa gwamnatin jiha gabaki ɗaya ma'aikatanmu ba mu fice mutum dubu arba'in da tara ba ba mu kai kashi ba mu fice kashi ɗaya bisa ɗari ba na al'ummar jihar gombe a hakan ana cinye kusan kashi biyar zuwa tawanin da duk abin da ya shigo wani batu babba wanda watakila za mu iya cewa jihar gombe take alfahari da shi shine yawan tituna kalkal kalkal masu kyau a jihar gombe ko kuma a cikin birnin gombe da ma a wasu ƙauyukan da hamma wasu unguwanni na cikin birnin gombe akwai matsaloli kamar yadda za mu gani a wannan bidiyo da za mu sa da muka ɗan zagaya muka samu ina mai suna blessing joy daga nayi nawa a nan cikin gombe hanyar nan yana ba da wahala sosai musamman ana ruwan sama ka iso kwari ba za ka haye ba sai ruwa ya wuce ka samu hanyar isowa gida da wahala ga laka ga wasu abinan shekaran jiya ma na samun hanyar nan saboda lalacewan hanya so muna kuka ne da roko idan zai iya duban mu da idon rahama ya mana taimako ya dube mu ya taimaka a yi mana hanya na mi da apollos gungun ruwan famfo ma ba mu da shi and then schools ma is not that easy kuma muna neman makarantun da kannen mu da yayin mu za su makaranta and then ah, muna da bukatan haka muna roƙon gwamnati da cewa su taimaka mana a wannan to gwamna wannan unguwa tana yi nawa tana kusa da jiyar idan da ka dan lura sama da dan inda suke kuka nan akwai motoci suna bi ba taba ba taba mafarkin za a yi hanya a gurin nan ba eh, amma nayi eh, video ne wannan wanda ya nuna abin da ke faruwa gashi a zahiri shine ai ce maka idan da ka lura sama da inda suke magana na akwai kuma hanya motoci suna bi amma in an yi ruwa ba sa yake tsaya na yi na wannan gashi nan kusa ba wani nesa ba kusa da GRA mamakin da ake kenan eh kusa da GRA mamakin da ake kenan ah, to ai sakaci na rashin kula da muhalli da hukuma ta yi a wasu lokuta shine yanzu muke biya kuma na ɗau mataki akan haka a hakan ko bai hana daga gidan kwamishinan 'yan sanda zuwa bypass na wannan hanyar da kake gani din nake faɗa ni na yi ba wani ba wannan gwamnatin ne da ai ba ai ba kuma a wannan sati da ya wuce wannan kwarin da suke nuna an ba da aikin kwalbati da za a yi gada da za ta haɗe su wannan da sauran mutane to ba za a jira a jira ga an yi ba kamar wannan da aka ba da kwangilar zuwa yaushe ne za a kammala ta shekara kuka bayar ko yan watanni shida a ah, watanni ne ma ba shekaru ba wannan amma kwanan nan da na yi biya kudin kwangilolin da aka ba da su 2011 2013 hanyar da ta tashi daga ture ta tafi dogon ruwa ta je gelangu tun 2011 gwamnan da ya tafi shekarar da ya shiga shekarar bayar ya gama shekara takwas din sai ya tafi bai gama ta ba yanzu za mu gama ka zo baɗi in Allah da ka gani ko an gama ko ba a gama ba na ga ga ga ga aka inda aka ce school of nursing hanyoyi da aka yi ko ayyukan da aka fara aka bari ba mu basu ba muna yi a jihar Gombe saboda haka ballanta na wanzu wanda muka bayar na kanmu wato na fuskanci gwamna da abubuwan da ke faruwa ka san su a jiha ba gwamna bane da yake zama ya kwanta a yi a gama bai san inda a wannan su zaka tambaya mutanen gari su zaka <laughs> da bari mu tambaye ku ba mace daga nan haka ga wata can a baya yawwa ke mai koren kaya bismillah eh, a bata mai eh. a mai girma gwamna suna kora aryaute daga kungiyar kwadugo na jika mai girma gwamna muna da wani abu a kungiyar kwadugo wanda duk duniya ta sani cewa uh, 30% affirmative action mai girma gwamna yi appointment na permanent secretaries kwanan nan da directors a cikin permanent secretaries din kuma sai muka ga ba a cika wannan kwata din ba so tambaya na shine ba sani ba ko akwai shiri da kake yi domin cika wannan kwata na bawa mata fifiko wajen appointment da kuma appointment na directors 106 idan ban manta ba su ma nomban mata a cikin wannan appointment na directors din ya kasa thank you ga wani nan kusa da ke mai mask sunana haruna usman mazaunin tumfure mai girma gwamna mun gode da irin ayyukan da kake na kwalta wanda suke da direct bearing akan al'umma amma mai girma gwamna mu mutanen tumfure muna kawo namu kokon baran idan aka wuce anguwar tumfure a hanya ga ta mai kyau amma in an sauka layuka kuma in an yi ruwa gaskiya wata rana in za mu tafi makaranta ma sai mun naɗa kafafuwan wandunan mu yalla boye wani irin shiri ake mana domin mu ma mu ga mu mori wannan roman demokradiyya da kake yi bari mu koma ga gwamna gwamna kaji korafinta me za ka ce na ina ga zan fara da ita 'yar kungiyar kwadago mace ta yi maganan an ɗauki sakatarori na dindindin kuma da an yi daraktoci ba a taɓa yin gwamnati a rana guda ta ɗauki daraktoci ɗari har da arba'in da wani abu ta faɗa mu mun yi kuma mun zo a wannan farm set ɗin jarabawa aka yi matan nan su suke tutiyar cewa ai abin da namiji zai so mata ma za su iya fiye to idan aka yi jarrabawa gayya aka yi musu kenan aka samu akasi ko na kasu daga jikin wani al'amari ai kaga bai yiwu amma kuma a yanzu duk wani ɗauka da za a yi za mu yi la'akari da wannan bukatu na cewa a cike janda kamar yanzu ka so nawa suka samu eh a yanzu a gaskiya ba ni da ƙididdigar alƙaluman za a ce sun samu kamar sha biyar haka amma dai muna kokowar saka su a duk abin da ya kamata daidai eh, gwargwado eh, me za ka ce mana kafin mu karkare wannan shiri kamar yadda na yi alkawari da yanzu ma insha Allah zan yi kokari dan abun da na bari ban cika ban cika a daidai halin da abu ya kasance kuma kamar yadda na faɗa kokowar mu kullum ta faɗa taku ne a faɗa a cika babban abun da ya fi damun mu a yanzu kyautata tsaro zaman lafiya da kuma samun ilimi mai inganci da kuma gudanar da ayyuka dai don talaka kai tsaye ya amfana ina ga wannan gwamnatin kuma ba a taba gwamnatin fara hula da ta je direct ga al'umma ka tambaye su za su gaya maka ka saurari dukkan korafe korafen su eh menene kake tunanin zai sauya daga nan zuwa karshen wa'adinka zan daɗa gyara don mu samu mu da manufa mu sauke alƙawari, amma wa'adi da na sani yanzu mun ci shekara uku da watanni wata uku zan ce to saboda haka a cikin watanni tara iya abun da na iya yi dangane da abun da muke da shi zan yi kokarin ga cewa wannan alkawura da mun sauke su daga ƙarshe jihar gobe ta ɗan yi fama da rikicin addini a baya-bayan nan mm. sai dai kuma a kwanan nan ba ƙara ji ba wani siddabaru gwamna ya amfani da shi a babu wani magana na sudabaru illa iyaka a muna daɗa ƙarfafa fatan alheri da kuma kyautata zamantakewa a tsakaninmu da 'yan uwanmu ko bambancin kabilanci ko na addini ko na siyasa ko na bangaranci ba mu cika so ya shiga cikinmu ba don mun ga illarsa a guraren da hakan yake faruwa don mu samu mu cimma manufofinmu na kyautata zamantakewa da kuma samun zaman lafiya don sai da zaman lafiya da kuma lafiya sannan za a iya gudanar da komai ma a rayuwa gaba ki mun gode gwamna inuwa haya na jihar gombe da lokacin da ka mu mun gode al'ummar jihar gombe da kuka zo mana nan waɗanda ba samu damar yin tambayoyi ba muna neman kuma mana gafara sai wani karan allah ya ba da dama mun gode dukkan al'umma a madadin shugaban sashen hausa na bbc malam aliyu tanko wanda shi jagoranci wannan tawaga tamu ni usman mijibir nake cewa nan muka kawo karshen shirin a faɗa a cika wanda sashen hausa na bbc da haɗin gwiwar gidauniyar makata ke kawo muku mun gode alabai da kuwa gida lafiya